daga nan sai darasin dalilin mar'atul muslima wanda shine darasin mu na ƙarshe a wannan zama darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 272 malam da yana ta bayani a akan wato hikimar shar'anta saki ga mace ko rabuwar aure za mu tashi paragraf na ƙarshe ne a shafin an fahimta? bayan malam ya yi bayani da yake cewa shi aure kamar sauran alƙaura ne da ake kullawa an gane wannan ko duk lokacin da kamfanonin da suka kulla wani dini suka ga maslaha na su warware dil din za su iya warware shi to haka shi ma aure mun kulla dil ni da ke zami mu'amala na zaman tare don muna ganin cewa zaman mu ba zai yi daɗi ba za mu iya warwarewa in je in samu wanda zan zauna da ita lafiya ke ma ki je ki samu wanda zaki zauna da shi lafiya ana fahimta to sai malam ya ce wali hadha harrama an sallallahu alaihi wasallama ala al-mar'ati an taqluba talaqa min zawjiha biduni sabab da wannan ne annabi alaihi salatu wassalam ya haramta wa mace ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da sababi ba ba dalili haka kawai ba silili ba sadada ce ki a shi haramun ne wannan فقال النبي صلى alaihi عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaq duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta fi ghairi ma ba'sin a cikin abin da ba wani laifi ba laifin iya ba na baba to fa haramun alaiha ra'ihatul janna annabi ce haramun ne ga wannan mata ta ji kanshin aljanna mata sai kun kula sosai a irin zamantakewan da kuke yi da mazajen ku da ranku ya ɓaci ku yi wani abun ku nuna ranku ya ɓaci amma ba ta hanyar ka sake ni ba saboda shi wannan an hana ne san sun cewa sake ni nan logo area ne an fahimta za ke faɗin wata kalma ko wata ibara wanda take nuna cewa in an gaji da ke a ɗana izo a warware ko iyayen su shigo wani abu da amma tare da take sake ni yana da hadari gaskiya shi ma bai kamata ne ba wani ne bai kamata shi mujin haka ne dama an mutu ta ce ka sake ta ka sake ta ai nuna kai baka da hankali kenan dama ta sake ta da ka sake ta ai ba shine hankalin ba ba shine daidai ba yi an mutu ta ce wa mijinta ya sake ta ba wai zai mata ake a sake ta ba na zai iya cikin zana alama ya gaskiya ta faɗa ta ana san ba tana cewa kaza da an san ai abin da take nufi a to ta fada to kun gari a ce ta yi daga dan bara tsoro idan mace ta ce sake ni ba a sakin ta ce ma kake ce a sake ki za ke samun wani namijin da bai da wayo ke sake idan miji zai saki matarsa ba a so a saki cikin fushi dan ta ya gari gaska dan ta shaƙe ka dan ta ce in ka haifi tsakanin uwarka da ubanka ko cikin uwarka da ubanka ka sake ni duk irin wa'annan a'a duk zai fusata shi ma ko to karka yi sakin a lokacin ka tafi in kai saki a irin wannan yanayin masu nan shi saki cikin fushi a shar'ance ma sakin bai yi ba kake kana cikin ka da tunaninka da hankalinka bayan ka gama natsuwa ka yi karatu da hankalinka da kwalwarka ya kamata in ka take ta me zai faru ka kalli matsala gaba da baya sannan sai ka sakin shi ne cikakken saki kuma kai sakin sunna ka ce saki da na eh kamar kamar da ana so a abin nan duk irin kamar ma ba za a yi ba to idan har akwai rabon sai a yi sakin kuma an ne sai na bola za ga fi sakin ya tabbata amma inda rabon za a gyara zai ta canza kuma ta gyara haka ne <laughs> kun gani dama shi saki ba a yi a cikin soyayya masoyiya ta a bakkauna ta kaza kaza din ta waye mutu ya tashi kuma ga takarda saki sai da dan yi wani bayani to wance zama da ni da ke yaki mun yi kaza mun yi kaza abun yaki saboda haka ina ganin mu yi hakuri ko ba ka bane kan wata magana mai kama da haka ka ba ta takarda ko kuma ki je gida za a aiko miki da sako to shi kenan sako ko a tek ko ka je da kanka ka miƙa da sauransu dai amma batun fushi bai taso ba da yawa abin da mace take faɗa ba shi bane a zuciyarta wannan shi ne magana gaskiya Allah ya shirya mu sun haka wannan hadisi ya tabbatar da hadarin mace ta nemi miji ya saki ta malam ya ce wa talaqu kama sabaka shi saki kamar yadda ya gabata huwa abghadul halal ila Allah ta'ala shine halal din da yafi fusatuwa ga Allah Walayal yalja'u ilayhi illa akhir al'amri kun ji Za a komawa ga take shi a ƙarshen al'amari an bi nan an yabo ta nan an yi sulhu ta an yi nasiha nan an kauda kai an yi an yi an yi an yi an yi an yi duka abun bai yiwu ba kofa ta kulle an gyara an jatta ko ba ka bari. amma a ƙarshe wannan kofar ta saki ita ce ga ta can ga wasu kofofi da yawa kafin ita isa ake duk wata kofa abi in aka bi ta wannan kofar ba ta bi za ta wannan kofar ta yi insha Allah amma an binan ta rufe an binan ta kulle an binan ta kulle ana ta matsawa ana mat har a kai karshen da babu wata kofa in ba sakin ba to sannan yi sakin haka ake akwai wasu daga cikin magidanta daga farko kawai suke wuce duk kofofin nan gaba ɗaya su wuce wancan kofar kuma a ƙarshe na dama suke nesa, ya aka kaza da wanda zai sakin da gangan da wanda ma ba da gangan zai yi ba duka dai wata ta kina da ma tana so in ba ta shawara yanzu da kuma me zan ce wata ya yi aure matar mijin ta tsangwame ta daga ganowa ya aure ta ta fara cin mutunci irin da ya kishin ta kenan maganganu bala'i ta sa kuma mijin ma ko zuwa wurinta bai ba daga sanda aka yi auren sau ɗaya je wurinta har aka kai inda aka yi bai ƙara komawa ta kuma sa ya sake ta bata ma santa ba mai ma santa ba ta shi sa lokaci ana kallon kishi kowa da irin nata kawai kowa da irin jarabawarsa kuma mijin ta sa ta ce sai dai ya sake ta ya sake ta saki uku kuma ita amarya uwar amarya ta uwar gidi ta sa aka saki amarya shin yanzu sakin yayi ne ko bai yi ba a ikraha ne ko ko a'a yana hankalin sa yayi akwai batun ana tunanin ko ta asis ce shi abin da take yake abubuwa dai ga tunan kawai a muje daga auren kuma saki uku ta shi ne abin da muke so mu gano yayi yanzu ko bai ba na'am ta yanzu ba a sani ba a cikin hankalinsa ya suke ko ba a hankalinsa ba to adin shi ne zaɓin da ake hukumi ya gane kafin a yi ma'aurar hukunci amma dai abin da aka sani kawai ita uwar gida ta yi da ta da shi kansa na cikin cikin ya arfi ai waɗannan matan ko ko ya shawarci da ko ya shawarci ba ta isa ba ba zai yi ba ne irin matan da ba a yi samun kishiya ba ne na'am ya daɗe yana son ya auren ma bai samu dawa ba sai yanzu auren wannan kuma yana auren ta kawai wannan bala'in ya fito ya shiga firgici ta ɗauki waya ta kira ta me ya alaƙa da mijina alamu suna nuna a gaban shi ma take wayan Ta wayan mijin kuma ta ce alaƙar da ke tsakanin ki da shi shine tsakani da ita kina nufin cin aure shi kenan aka yi wannan ta kashe waya mijin ya kira ta ya za ki ɓata min gida din ta ce matarsa kun gane alama yana cikin tukun ya kenan shi za nake ce muku wani rikicin kawai kawai ku dai a dai kawai a dai bar abu eh shine abin da yanzu na daga cikin abin da muke sanyi a taimaka masa ko da babu aure su da wannan nan wannan ba shi maganar nake ba ina so na haska muku ne ku gane halin da muke ciki ba kaɗan ba kuwa bala'o'i ne ke cikin mu da yawa to yanzu irin wannan kun ga ba ta san kaddara ba ita ba ta san akwai kaddara an rubuta wani mijin wancan ba ne ko ba haka ba ne ko an rubuta wani zai zo duniya amma ta hannun wane da wanci shine uba sune uyayen shi ta hanyar aure ba ta hanyar aure ba ta hanyar fiyade ta hanyar kaza duk abu ne a rubuta kawai Allah ba mu yi kwancin jarabawa akwai wata ita ma da take shiga cikin tsaka mai wuya ta aure mijinta na farko irin kawai an yi auren farko amma ya zama akwai matsaloli wallahi da kyar ta samu ta sha auren ya mutu yanzu shekaran ta biyar ba su tare kuma wai wasu daga cikin iyayen suna sha ta koma kuma shi bai canza bai gyara gaba ɗaya dai da ƙawaye da abokai sai arna azumi sai ya ga dama sallah sai ya ga dama sai kuma abubuwa dai gasu nan na ce mata kakki kuskura kakki kuskura ki koma wannan gida ki zauna ki tsufa ma babu aure ya fiye miki alheri akan ki koma baya Abinda aka yi da sai ya fi wannan yanzu ma kin san cutar da ya dauko a jikinsa ba wanda ya sani to haka abubuwan suke ku daina matsawa wanda ba su aure ba cewa wai sai sun yi aure fa ku bar su kawai ku yi musu addu'a wani lokaci matsalar gwara a zauna ba auren akan aje a fada cikin matsala Na? a to an shi zai ne magani mana da iyayenta su ma su gyara dan su an bar shi kawai na ta iskanci yana neman matan maza na iyayen shi na nan mana su suka koma suka samu wasu yan uwanta suna so a mai da auren wata ma ba ta so da wasu a cikin yan uwanta ta ke a ce ta wallahi ta kuskura ku yi wannan kuskura kuma ta ce min 'ya'yanta ma suna ganin shi ce kalli baba bai da lafiya suna haduwa da shi in suka haɗu da ubansu suna ganin shi sun ga mara lafiya ta ce akwai sanda ƴaƴar ta zo ce babansu ya ce bai da lafiya wani tsarin jini yake ta ce to ga wannan duka alamu ne Allah ya hore miki kika gano kafin ma a fada. a fada wallahi da gaske na fada muku ai mu sirrin da muka sani wallahi wani abun bai faduwa ne kawai a bakka za cikin gashin da da sirrin wasu kai hatta sirrin gidanmu ma mu ma na gidajenmu wallahi ba ku ga wani abun sai dai kawai ka ji ka bashi a matsayin ilimi ka karantar da mutane kawai ka yi nasiha a gyara wanda za a gyara wanda za a gyara ba kuma shi kenan saban ba Allah haka alƙali yake shi ma haka likita yake duk ba a boye musu komai sirrika sai ka ji wanda ma baka taba tunani ba wallahi bala'in yi yawa ne wallahi yanzu da safen nan muna makabarta wata daga cikin iyayen mu Allah ya mata rasuwa da tijuwa ce Allah ya dukanta wallahi muna maganan makabartan muna fitowa ne wani yake ce min wannan makabartan malam baka da tarihin ta ne kuma na ce masa ban taɓa zuwa makabartan ba ban ma san da ita ba a cikin garin Kaduna na take wallahi ce ai makabartan nan ba karamin dauki ba da aka bai ce har zina ana yi a cikin makabartan na ce zina suka ce wallahi da suna faɗa mun sai da da ka san suka ce wallahi da ka san fim ana yi nace duk harkar bokaye ne da sihiri wallahi zina ta da ko mace ma a shiga makabarta da tsakanin kabari da kabari a yi zina ya ce malam a filin idi ma alƙiblar liman a filin idi ma ana ɗanyi alƙibla idi liman zai tsaya shi kaɗai har ɗan gina wurin yadda da rana an zo idi an huta an riga an yi lasta da siminti kawai an sha kama ana zina wurin na ce mutane wai wani irin zuciya suke da shi to haka muke fa, haka muke da shi yasa abinda baki ke da tsafta a wurinki shine wanda baki ji labari ba kawai amma inda duk za ki rika jin wasu abubuwa sai ki ga abin ba zai ba zai ba zai gano ba shi yasa kun ga duhun dare ne kuke kallon sa fitina ne a cikin sa masu fita cikin dare masu yawon dare masu kaza duk ku yi. wallahi dare na yi gargama kofar ki ki kulle kofa ki a gar ki kwance ki a daki akwai shedanu da asirin zaka da suke fita cikin duhun dare ko da dare ya kama ki to ki tafiya da azkar kawai shine har ki kai inda zaki in kin je kuma ki addu'a ki kulle kofar ki mijinki in yayi dare kulle gida in ya dawo ya giya miki ya dawo ki zo ki bude san shine ne. ki ce bari ban maka kofa an ka zo ka shi Allah ya kyauta yanzu za mu tsaya nawa kamar ya ba dole bane raba kwana bari mu karata karatu za a musa tambaya malam yake cewa summa a'a ban kai nan ba ko wala yulja'u ilaihi illa akhir al-amri ko ba a komawa zuwa ga saki shi a ƙarshen al'amari fa tasbiquhul wa'az ana so a fara yin wa'azi summa alhajar sannan kaurace wata da juna summa dhar sannan duka ghayr almubarrih shi ma ba mai cutarwa ba summa tadkhulu ahl al-islah sannan masu kawo sulhu su shiga tsakani don su dakatar da fitilar shine ra'ad as kafin wa iqafil muqti dakatar da mai kuskure inda haddihi ga iyakacinsa a ce kai kaza kai kai kaza kai kai kaza la'alla ba mamaki al'amura su daidaita wa yataraja al mukti shi wanda ya kuskuren kila ku ga ya dawo ya gyara gaida tahkama al-khilaf idan sabanin ya cushe al'amarin ya ki gyaruwa an yi an yi an an yi nan to ubiha al an halatta yin saki wa ahsanuhu mafi kyawun saki shine ma kana qalqatin wahida shine wanda aka yi saki ɗaya tal fi tsohon a cikin tsakin da lamu jami'a hafizu bai kusanci matar ba ya allahu huwa sunna domin irin wannan shine sakin sunna wali ya buƙa amamar zauje ne fursatul murada a inda nadam dan kuma a samu dama tsakanin ma'auratan na dawo da junansu su koma a lokacin da suke nadama wanda ya mata saki ɗaya kun ga a tsawon saki ɗayan da za ta yi saki guda uku ɗin nan zai iya nadama za ta iya nadama za su iya dawa su ci gaba da auren su tun da saki ɗaya ne an fahimta to idan ta uku yayi fa wanda shikenan da lahumin lahu ba ba'da hatta tanki jan gairun shi ne abin da ke nufi anan don a samu daman komawa a lokacin da aka yi dama fama a hadihin zaman haka ne zamanat ne ma hadihin zamanat wal ihtiyat duk da waɗannan amintuwa da aka samu na yi wa'azi yi nasiha a kawar da kai a juya a ɗanyi duka a yi wane ne wane ne da dukkan kan da garki an gane wannan ko yace a yarmil islam bi annahu bi talaq istahana bi haqqi mar'a yanzu har ya kamata a ce duk abin da musulunci yayi din nan a ce kalle shi a zarge shi a ce wai ya wulakanta mace dan ya ce ya halatta a ciki ya halatta yin saki a musulunci ya zargi musulunci ya kamata ya kamata a zargi musulunci inna zawaja maqasidun wa inna lizawaji maqasidun wa ahdaf shi fa aure yana da manufa yana kuma da dalilan yin sa idan lam tatahaqqaq idan ba a same su ba fala mani amin hallihi babu laifi a warware shi na yi aure ne dai samu kwanciyar hankali kuma sai ban samu kwanciyar hankali sun kiran sai makura ko ba ka bane na yi aure ne saboda hana kaina fadawa zuwa ga sabon Allah kuma sai gashi auren yana sa ni ma amfana sabon Allah sai a hakura ko ba ka bane yace li yahilla mahalluhu ma yuhaqqiqu tilka al-ahdath man amai gurbin wannan aure abin da zai cika wannan manufar da aka auren wa tilkal maqasid da wannan ainihin wato abinda ake so a kai zuwa gare shi din Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya ba mu ladan abinda da karanta daidai wanda muka kuskure ko ƙarancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana dangane da abin da ya shafi raba kwana Abinda shari'a ta raba ta ce a ba kowace mace haƙƙinta shine mabi mabi an fahimta mabit kuma shine kwana kwana a gidan mai girki ba ta yabitu eh baitan bitko <laughs> kwana ku ne ku hudu ko ku uku ko ku biyu akalla dama masu ta'addud ake kan ku ce dare da mijinku to bi daren inda zai je ya kwanta ya yi bacci an fahimta to shi ne haƙƙin kowace mata ce ya kwana a gidanta ya ba ta wannan kwana? in ɗaiɗai ne kullum ya je gidan wannan ya kwana gobe ya je gidan waccan ya kwana jibi ya je gidan waccan har da ta zagaya Ɗan bibbiyu ne haka in uku uku ne haka in sati sati ne ma haka ya suna shi mabi kwana night din shine naki haƙƙin a hannunsa yini kuma dai din shi nasa ne ba shi ne naki ba ina fata kuna fahimta nasa ne wannan yini ya so ya ƙi cin abincin gidanki sai da gidan waje ya ci abinci da rana ya so ya ƙi kwanciya da ke ya je ya kwanta da wata da rana eh shi abin da bayanin da ake masa da nake ina son fito da abin nan amma ko ya zai yi bai ki sai zai kwana a wani gida ba a lokacin kwananki dole su ya zo gidanki ya kwana a lokacin da zai kwana a gidanki zaki zaki nemi haƙƙinki ko ya baki haƙƙinki na kwanciya ina fata ana fahimta dole ne amma haƙƙin kwanciya wani abu ne da kamar da kullum muke fada muku shi namiji tayan masa da sha'awarsa ake yi sha'awar namiji a nesa take janyo ta ake fahimta ta hanyar kwalliya ta hanyar iya magana ta hanyar kissa ta hanyar yi masa abin da zai ji daɗi sai sha'awarsa ta motsa shi kenan sai ya iya biya miki bukata amma in kika zo a ƙazance ba iya magana kin bata masa rai ko da ma ya zo gidan ki shi a bace ke yanzu dutin ki ne ki faranta masa ki yaye masa wannan damuwa ya koma farin ciki dan ki samu biyan bukatun ki kada ki yi asaran daren ki guda ɗayan nan da yake miki ko guda biyu nan da yake miki har ki samu ki amfana da wannan dare to shikenan abin da wasu malamai suke cewa shi ma wannan yinin da zai je zai iya zuwa wurin wata din ya ci abincin ta ko kuma ya kwanta da ita to ya zama da sharaɗin abin da za su yi da zai hana shi ya sauke nauyin waccan ko mai daren idan ta bukace shi da daddara ba idan ba shi da wannan ikon na da dare ya sauke ma mai haƙƙi haƙƙinta to wannan kuma yanzu ya zama haramun ya bata wannan haƙƙin saboda an yi rizabin ɗin shi ne game ga waccan mai kwana a yana da lafiyarsa yana da ikon da zai iya sauke ma wannan haƙƙinta kuma ya sauke ma waccan haƙƙinta to ba haramun bane halal ne ina fata kuna fahimta abinda kuke ya kamata ku sani shine ko ku tsara yau rana na ne karfe kaza mijina zai dawo guri na to karfe kazan nan na yi shi kuma ya san cewa hakkin waccan ce ya tafi gidanta in ba na da wani uzuri ba ina fata kuna fahimta wanda zai kira ya sanar ya sanar wanda ba su ya sanar ba shi kenan ya dai sayar yadda zai to cewa dai ba cin amana ta yayi ba shi yasa suke cewa inda daddare ne da daddare wani miji ya je ya kwanta da matar da ba ita ce mai girki ba kuma ba da izinin mai girkin ba ya zalunci wannan mai girkin kuma sai Allah ya ya kaune shi akan wani. amma ita mai girkin sai ta ce na yadda saboda ban da lafiya a ko saboda ina cikin halin lalura za ka iya zuwa wani wuri cikin daren to wannan ya halatta da izinin ta ne amma ba da izinin ta ba da daddare haramun ne amma ba da izinin ta ba amma da rana dama naka ne ranan baka da matsala ba ta ma san kaje ba misali ina fata ana fahimta baka ta ma san me ya faru ba ita dai abin da take bukata daren ta yayi ta ta ga ta dawo gida kuma ta baka abinci a matsayin ta ne mai girki ta tarbe ka ta yi wasa da kai ka yi wasa da ita har ma ta ne ne ka biya mata bukata ba ta ma sanya aka yi ba ta je wani wuri ba ka je wani wuri alhamdulillah bukatar ta ya biya shikenan amma fa dukkan wa'annan akwai maganar da aka kulle da shi ne da sharaɗin duka kowace mata za ka yi mata abin da kake makowa yadda wata ranar girkin wannan kake satar jiki ka je can wata ran girkin wacce ita ma za ka yi satar jiki ka zo nan in kana yin haka to can ma za ka yi can ma za ka yi ko ina sai kana yin shi kan mai uwa da wabi ba wai za ka ware wani wuri guda ɗaya kullum gana can a bakala ba to ai abin da yake faruwa wasu wasu suna suna cewa suna amfani da wannan damar ne da aka ba mijin cewa rana na shi ne cutar da mata kuma abin aka faɗa mama kenan yanzu Shi ne fahimtar tambayar da na nayi kamata ba wai ana danna haƙƙin matan bane ko da aka ce rana naka ne kana zuwa ka kai ziyara a gidan ba nan kake ba na ka gaya suka kwana ina kuke ya kuka kwana ya kuka tashi sai aka maka tayin abinci ya halatta ka ci a rana an fahimci wannan ko gidan da za ka kwana abincinka na wajibi ne na haƙƙi a wannan wannan kuma na nafila ne Kuna fata kuna fahimta to duk abin da za ka yi da ranar kana da wannan baka da matsala an baka dama ne a hannunka amma in daren nan ya shiga to baka sani haƙƙin waccan kana ɗaukan haƙƙin ta ka ba wata ta zalunce ta kuma Allah su ya tume ka akan wannan kuma in ta ce bata yafi ba sai Allah ya kama amma da rana duka kai abin da ka ga dama amma ka abin kwaɗayi na kusa da baki za ka iya ci wannan kila girkin ta ma da daɗi kila wannan da kake take da girki kila girkin ta bai da daɗi kana dan maneji ne to sai ka kafa a can gurin nan kuma ka zo ka dan rage zafi haka duk irin wannan akwai ta waɗanda suke su kaɗai a wurin malajin su duk ba za su damu da wannan ba su za su yi masu da matsala a ke duk ba ku da matsala ah. a muku addu'a ne kusa addu'a ta kama yankan wuka ce fa Wannan muku addu'a Allah ya sa kusa. sa a za ka yi to to shi kenan wallahi wannan karatun ba wai mata ba maza kaɗai da kuke faɗa wata ku kaɗai ba har mazan su sani kuma ku kuma amma duk wanda aka zalunta Allah madaukin sarki ba zai bari ba yawa dare ne naki so idan kin ji mijinki ya je gidan wata ya dan ci abinci ko ya dan kwanta duk wannan ba laifi bane zuwa wani gida ka ci abinci ko ka kwanta ko ka huta ba kuma girkin wannan mai gidan ba da je? ba zalunci ba ne in rana ne ina ƙara faɗa. amma in dai da daddare ne to shi kenan ya shiga cikin babi na zalunci ya shiga babi na mugunta dole ne Allah zai tume ka akan wannan to waɗanda suke ta'adduli mata sama da ɗaya su suke ganin irin wa'annan abubuwa yawa wani da gaske na gaya muku akwai abokina bayan gidansa sai da aka yi fada a kansa bayan gida ba wani abu ba saboda ya shiga bayan wata da bai kamata ya shiga ba kawai haka ya fara a gasunan da yawa kun gani ba so bude wannan kofar don ba haka ba sai a kulle daki a aiki da kwarkwata da kwarkwata eh gara a tsaya a haka ko eh tun da fatawar ta fito Allah ya samu dace ke kaɗai zan ba dama sai mai addu'a na alaikun ke eh yana eh sai warke gaskiya wannan fatawar ta farko ma tun farko da aka bada kuskure ne a'idar shi ne wannan kalamin kun Bari maridan aw ala safarin fa iddatun ne min ayyamin ukhra dabi'ar rashin lafiya likitoci ƙwararru su ne za su iya tantancewa idan hasashe kawai aka yi aka bada fatawar ta zama a kuskure da ilimi ne aka gano kamar ba zai tashi ba Da kuma aka zo a ƙarshe Allah kuma ya nuna ikonsa to in dai da wannan ilimin aka yi amfani ba sai ya rama azumin ba wannan ciwon da kai ya riga ya gamsa amma inda kuskure ne da kintata aka yi wallahi sai ya tashi dan ramuwa ne inda ilimi ne shikenan shi ya riga ya sauka akan shi tashi da wani abu su ma kansu likitocin da suka bada wannan da ilimin ba za ce laifi suke ba abin da ya bayyana kenan tsakaninsu da Allah saboda ka ya riga ya sha azumi mai zuwa kawai Allah ba shi ikon yi gaba da wancan da ya yi ba sai ya maimaita ba eh a nuna masa ya kwantar da hankalinsa kawai ya tunkara azumi mai zuwa Allah kuma ya ba shi ladan niyya akwai yanwa da suke bukatan addu'o'i wasu sun tafi umara suna ma yanwa fatan alkhairi da addu'a Allah ya dawo da su lafiya